da ke bibiyan karatuttukan mu suna sauraron mu duniya gaba daya muna muku fatan alkhairi jin kai Allah da aminci Allah su tabbata gare mu baki daya bacin haka farkon addu'a mu shine iyaye mu da malumin mu Allah bari ya saka musu alkhairi mamatan mu mamatan mu su mai gaba da su Allah bari ya jin kansu ya tausaya musu ya musu rahma marasa lafiya kuma Allah bari ya barkar da su ya musu jinya Da rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bacin haka muna roƙon Allah mai yawan wayo da ke kasan waje mazan su da matan su manya har da yara masu takara daga cikin su Allah bani ya sa albarka wanda ba su samu takara ba kuma Allah bani ya sauwake musu ya musu dalilin samun takara dan sun samu kuma Allah bani ya sa albarka cikin takaran da rahmatuka ya rahmar rahim ya rabbal alamin abin da aka je nema na arziki kuma Allah bani ya kama shi cikin sauki ya sa hannunsu kamar yadda muke roƙon Allah da ka so sani domin neman ilimi muna roƙon Allah bani ya sauwake musu ya ba mu da su da ilimi amfanin albarka mun da muke gida kuma Allah bani ya taimaka mana Allah ya biya bukatunmu mu duk dangi alkhair da muke fata makamu mu Allah bani ya tabbatar da shi muna duk abin da muke so muke gudu na cuta na bala'i Allah bani ya kaura shi da barin mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bacin haka bayan Allah musulmai da ke bibiyar mu kowane lokaci Allah bani ya saka muku da alkhairi Allah bani ya karya ta zaman da mu da kuke yi Allah bani ya sa ya zama da dalilin samun rahman sakiyauma Allah bangiji ya hada mu da annabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna sa da rahmansa bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin to bai shaka bayin Allah wannan shine karatun mu na biyu na littafin nan mai suna Sunan Abi Da'ud, wannan karatun mu na yau shine karatu karo na biyu na littafin nan na hadisai annabi sallallahu alaihi wa sallam mai suna Sunan Abi Da'ud, wanda yake Imam Abu Da'ud. shi ne wanda yake shi shirya muna da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam don ya taimaka mu da wurin fahimta addini mu na yau da kullum Allah bani ya saka masa da alkhairi Allah kuma mana katari a halshi Allah ya kiyaye da kuskure ina jin karatu mu na farko zaman mu na farko mun tattauna ne ko mun karanta wani tarihi ne kadan game da tarihin wannan bawa Allah wanda yake shi Allah bani ya kaddara yayi wannan hidima ya bi bare ya bi rana ya bi duhu ya bi haske ya bi ruwa ya bi iska ya tafi a ban kasa ya tafi a kan dabbobi ya tafi a kan ruwa zuwa garruka daban-daban ya fuskanci maluma daban-daban ya haɗu da bayan Allah daban-daban don ya tattara muna hadisai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah bani ya saka masa alkhairi to wannan wancan karatu mun karanta tarihinsa yau za mu shiga cikin aikin da yayi kamar yadda na fari muka ce yana daga hikima ɗan mutum ya yi aiki a bashi credit in mutum ya yi kokari in ya taka rawa a zuwa a gani a gode masa a yaba masa in yi iyayen suka ce ya bambani ya zama dole qat'an imam abu dawud bawa Allah ya taka rawa a zuwa a gani a cikin fanni na ilimin hadisi da sauran fannoni na ilimi na addini gaba daya Allah ya saka masa alkhairi imam abu dawud kamar yadda yawancin malumma suke gure littafinsu baicin muqaddima so dewa sukan fara da zattuttuka abin da ke ya danganci salki saboda kamar yadda muka sani sallah ita ce mafi muhimmancin abu ba mu ce sauran ababa muka wasu shika musulci ba su da muhimmanci ba amma sallah muhimmancinta ya kai annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga cikin hadisi ce farko abin da da ma bawa safi a kansa farko abin da za a yi ma bawa hisabi a kansa a kiyoma ita ce sallah annabi shi in an samu sallah ta shiga yadda ake so sai a karbi ita sallan har da sauran ayyuka annabi shi in ko sallah ba a same ta yadda take ba yadda ya kamata ba sai a da ita a reject ita sallan sannan a reject duk wani ayyukan da bawa ya kawo lahira Allah ba ya kiyaye mu to kuma sallah ba ta yi sai da sarki sallah ba ta yi sai da sarki shi yasa ka ga malama da yawa suna ba da matuƙar muhimmanci wurin karatuttukan da ke ya danganci lamarin sarki malum ma suna ba da matukan muhimmanci a wurin karatuttukan da ke sun danganci sarki don ba wa Allah ɗan wurin sarkinka bai yi kyau ba wurin alwalanka ba zai yi kyau ba in wurin alwalanka ba zai yi kyau ba wurin sallah kuma ba zai yi kyau ba Allah kiyaye mu to yasa Imam Abu Dawud kamar yadda al'adan yawanci daga malum masu yake ya so ma ni littafin sa shi ya bude suna Allah ya wa bismillahir rahmanir rahim sai ya ce kitabu tahara kitabun tahara ya ce littafi wannan abin nufi shine babi wanda zai karantar da mu game da tahara shine yin salki gabanin alwala yin salki gabanin alwala ko da shi alwala ko da kanshi akan kira shi shi ma tahara shi yasa magana ne zai danganci duk wani abin da yake shafi yin salki shine guzar da kazanta gabarin kai gusar da kazanta da barin kai na daga mafita biyu shine ta gaban mutum da kwata bayansa abin nufi shine gusar da kazanta da barin wannan maharajai ne ko kuwa sabirai ne shine mafita biyu ko kuwa hanyoyi guda biyu da kazanta ke fita a gangan jikin mutum shine ta gabanka namiji ko mace da kuma ta bayanka namiji ko mace shine abin da ya danganci fisari da bayan gari da ire-iren da ke fita ta gaban mutum ko ta bayansa hadisi na farko da mara ya kawo sai mara ya ce babu takhalli inda qiba'il hajati babu takhalli inda qada'il hajati babu takhalli inda qada'il hajati bi ma'ana da yace babu takhalli ai hada babun yace wannan wani babi ne fi takhalli anin nasi a cikin sha'anin kadaita ga barin mutane kadaita ga barin mutane inda qada'il ghaib lokacin da mutum ya nufi ya je ya biya bukatansa na zuwa bayan gari shi ku gafarce mu yau mun yi amfani da wasu kalmomi da mun yi su musaya su amma da yake yaren mu ba kowa zai fahimci ba shi yasa wasu ababen ya fi muna ku muna gafara mun kira su yadda suke yadda kowa ya saba kira saboda ɗan mun fari mai shi ya fahimci amma an mun boye kaza cikin gashinsa ba kowa zai gane kamar naman kaza ba ne shi abin nufi nan malu na shi wani babu Ya ce babi din ai hada Ya ce wannan babi ne na littafi da ya hajiye fi takhalli anin nasi a cikin nuna muhimmanci ko ko wajibcin mutum ya kadaita gabanin mutane inda qada'il ghaib lokacin da mutum zai je biyan bukatansa bi mana wurin bangida wurin bayan gari wal muradu bi takhalli at tafarrud abin nufi da takhalli kuma na shine at tafarrud shine yani kadaita abin da aka nufi da at takhalli shine kadaita mutum ka kadaita a gaban mutane shi yasa kuskure ni haramun ni mutum ka biyan za ka biyan bukatan ka sai ka je inda mutane ke kallo ka suna kallon sirashin ka wani karo wani sa'in da nan mutum zai iya yana kallon ka ba zai gan sirashin ka wannan shi da gwamma yana da sassabci so da akwai wani hadisi da ya nuna wani abu ya taɓa faruwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wannan da sassabci amma wanda za ka je ka zauna ka sura ko ko kana biyan bukatan ka in ma ta ko bayan gari sai wani yana sai yana kallon ka yana kallo al'auran ka yana kallon sirancin ka to wannan shi ya kai masa na haramci Allah ban ya kiyaye mu da ma da zai kama hadisi sai na ce na Abdullahi bin Maslama ibn Qanab al-Qanabi Haddasa na Aziz yani ibn Muhammadin an Muhammadin yani ibn Amr an Abi Salmata عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد وأن حديث ذمك دي يشي حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعن بن كعنبي يشي عبد عبد الله دم مسلمة شيني وندك يا من فيرا يا رام العباد كما يقولنا حديثي kuma haddathana Abdul Aziz ni Ibn Muhammad yace Abdul Aziz ba dan Muhammad shi kuma ya ba mu labari game da wannan hadisi guda guda yace an Muhammad yace ya ji shi daga bawa Allah ko sa Muhammad Muhammad ma shine Ibn Amr shi Ya ce yani Ibn Amr yace an Abi Salamata yace ko ya ji shi daga uban Salama an al-Mughira bin Shu'ba yace amma hadisin an ji shi bakin Mughira bin Shu'ba yadda Allah ya tabbata gare shi shi mabira bin shu'ba shike magana yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine annabi ni da kai annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kyare ya kasance idza dhahaba al-madhhaba idza dhahaba al-madhhaba ay idza dhahaba ila mawdi' al tadawwut idza dhahaba ila mawdi' al tadawwut in ya tashi ya nufi zuwa bugiri na biyan bukata shine wurin bayan gari shine wurin zuwa yin bangida wurin da mutum da shi da ya gini samu biyan bukatan shi ya fidda kazanta da barin kansa ya ce a ba'ada ai zahara ba'idan anin nasi shine azhaba ba'idan ai fi mawdi'i dhahabihi yana zuwa a wurin biyan bukatan sannan yana neman wurin da zai je nisa game da mutane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura jikin shi ya sugura ya biya bukatansa wannan hadisi hadisi ne da malum na hadisi suka ce hadisi ne hasan sahihun wa imam abu dawud shi ya rawaito wannan hadisi amma ba shi kali ba imam abu dawud ba shi ya rawaito wannan hadisi ba imam tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi imam nasa'i ma ya rawaito wannan hadisi ko ba shi kare ba imam ibn majah shi ma ya rawaito wannan hadisi sannan ibn khuzaima shi ma ya rawaito wannan hadisi sannan imam hakim shi ma ya rawaito wannan hadisi to shi yasa wannan hadisi hadisi ne da yake ingantacciyar hadisi ne malum ma hadisi da dama sun rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai je wurin biyan bukatansa yana zuwa yana nisanta ni da barin mutane wannan shine hadisi na farko hadisi na biyu yace haddathana musaddad bin masarhadi haddathana musaddad ibn musarhadi haddathana isa bin yunus haddathana isma'il bin abdul malik an abi zubair an jabir bin abdullah رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد وأن حديث بقى إنه كجي حدثنا مسدد بن مسرحد مسدد دم مسرحد شيني وأنك رام العبادي قبل وأن حديثي haddathana Isa bin Yunus Isa bin Yusuf kuma shi ya bamu labari haddathana Isma'il bin Abdul Malik Isma'ila dan Abdul Malik shi kuma ya bamu labari game da wannan hadisi guda guda an Abi Zubair ya karbo labarin hadisin gani daga uban Zubair an Jabir bin Abdullah shi uban zubairu ya karbo hadisin gani daga babban sahabin manzo Allah da ake masa Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhuma yadda Allah ya tabbata gare su su biyu yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yace lalle ma'aiki annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya kasance idza arada al-baraza al-baraz shi ismun lil fada'i wasi' min al-ard abin da aka da baraz shi ismun ne wani suna ne da ake ba al-fada'i wasi' shi ne open space mai yalwa bana fili mai yalwa open space fili farfajiya mai yalwa shi aka ce ma albaraz shi da ban kasa in ka samu wuri da yake open space fili hakan ga to shi aka ce ma baraz amma abin nufi nan kinaya suke yi amfani da shi suna ba inda mutum ke zuwa biyan bukatansa shi inda mutum ke zuwa don ya biya bukatan sai fidda kazanta ya yi bayan gari ya yi ban gida ta wani wuri shi ake ce ma yani baras shi yasa ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ira idza arada al baraza idan annabi ya nufi zuwa bayan gari in talaka ay dhahaba ba'idan annabi kan je wuri kan nemi wuri mai nisa ya tafi hatta la yarahu ahad har ya zo ya kai wani mutum wani daya daga cikin mutane ba sa gan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tashi zuwa bangida ya je kusa nan ya suna ko ya dan masa gefe ne ya suna inda mutane za su ta gan shi ko ko za su ta samun feelings game da abin da yake yi ta za su samun feelings kamar yadda ku sani feelings yaran kusa ku kamar guda uku akwai feelings da ake gani akwai feelings da ake ji sannan akwai feelings kuma da ake ji a hanci akwai feelings da ake gani da ido akwai feelings da ake ji shi ne shine seeing gani akwai feelings da ake ji da kunni shine jin sound ko ko jin magana sannan akwai feelings da ake ji da hanci shine jin wari ko ko kamshi sannan akwai feelings da ake ji da halshi shine sanin dadi ko zaki ko sami ko daci ko zafi ko sanyi to wanda guda hudu kenan sannan akwai feelings da an an taba mutum yake ganewa shine da five senses to amma nan abin nufi shine wurin ido da wurin kunni da wurin hanci ukun ba shi ake nufi ba wurin tabi ba ba kuma wurin baki ba domin wannan abu bai shi shiga baki Allah ma ya kiyaye wannan abu kuma bai taba gangan jikin mutum Allah wanda ya kiyaye da shi abin nufi nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa gifi yana nisanta ne inda mutum ba zai ji kunni shi karan saukan wannan bayan garin ba wa yana zuwa ne inda ido ba zai gan siranci shi da yadda bayan garin ke fita ba yana kuma zuwa ni nisa yadda za a yi hanci ba zai yi warin abin da ke fita cikin jikin shi ba salawatullahi wa salamu alaihi ko da yake manzo Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam akwai ni eh, hadisin na Aisha na karanta ko kuwa magana na Aisha na karanta a cikin khasa'isul kubra na Imam Suyuti ko da Usman masu da'afa wannan magana Allah ya saka musu alkhairi amma cikin sira so da akan sama ha wai na dauko su hadisai ko da ma ba masu karfi kwarai bane na ta ce manzon Allah ka shiga bayan gari in ya fito in ka shiga kana son ka ga abin da ya fitar shi gari ka tanda ba dan komai sai dai kawai kamshi yake yi na tashi wallahu a'lam bi sihhati Allah ban gani shi wani san da sanin ingancin lamar amma wasu malama sun tabbatar da shi a cikin littafin su wasu malama kuma sun buge wannan magana sun yi wal ilmi inda Allah Allah ya saka musu alkhairi su duka sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ne dai ya koya mana me yasa sai Allah ban ya riga ya mu a Qur'ani sun san al-ahzab yana cewa da kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah shi dai hakikan abin koyi mai kyau ya tabbata muku cikin sha'anin annabi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liman kana yarju Allah da duk wanda yake kaunar rahman Allah yake kaunar tsakanin shi Allah ya kyau wal yawmal akhir yake kaunar rana na karshe masa kyau wa dhakara Allah kathira wa ya ambaci Allah da yawa yana tunawa da Allah da yawa to abin da zaka yi kyau tsakanin da Allah ya kyau karshe rana na karshe ya maka kyau sannan kuma ka samu ambaton Allah ko na so a cikin zuciyarka da kyau Allah shi duka ya tabbata cikin annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin rayuwarsa yasa wanda duka annabi na karantar da mu ne kamar da ni da kai in muna neman biyan bukata mun da mu kewaya da ni da kai mu je nisa gaba da mutane yadda za a yi wanda ya ba zai gan mu ba salawatullahi wa salamu alaihi to wannan shine hadisi na biyu sai imam abu dawud sai ya muka wani hadisi yana cewa babun ce babun rajuli yatabawwa li bawlihi babun rajuli ya li bawlihi ai hadha babun ce wannan wani babu kenan sabo har yau karkashin kitabu bahara daga karkashin littafin general babi wanda zai ke karantar da mu game da labari na sarki ne ya ce a cikin sha'anin mutum da ke nufin fusari shi ne babin rajul ai hada babin fi rajul au fi sha'anin rajul ya tababba ulibaulihi shi ne wannan kuma babi ne da zai karantar da mu game da yadda ya kamata mutum ya taƙida libaulihi makanin sahadan da Allah ya rujja a ilaihi rashashul bau. yadda mutum ya kamata ya warki mafisarinsa ko ya nemi mafisarinsa inda zai sauka masauki mai kyau masauki mai kyau masauki wanda yake yana kasa masauki wanda ke da ruwan mushewa yadda zai yi wannan fisarin nan ba zai dawo kuma zuwa gare shi ba in ya zuba abin da zai spray abin da zai wasu kai ko komai zai taba shi wannan shi babin imam abu dawud ya kawo zai karantar da mu shi yasa wannan hadisi shine hadisi na uku yace haddatana Musa bin Isma'il yace wannan hadisi wanda ya mana magana game da shi wanda ya bamu labarin shi ne Musa bin Isma'il yace haddathana Hammad akhbarana Abu Tayyahi haddathani shaykh qala لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله بن فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا wannan hadisi kamar da muka ji yace haddathana Musa bin Isma'il yace Musa da Isma'il shine wanda yake ya muna fira ya bamu labarin wannan hadisi wannan hadisi yace haddathana Hammad yace Hammad kuma shi ya ba ya muna fira mai wannan hadisi akhbarana Abu Tayyah yace Abu Tayyah shi kuma shi ya bamu labari mai wannan hadisi yace haddathani shaykhun yace wani bawan Allah wanda yake shaykhu ne shi ya bamu labari shi ya ba ni labari game da wannan hadisi lamma qadima Abdullahi ibn Abbas Basrata yace lokacin da Ibn Abbas Abdullahi dan Abbas kenan ya zo kusan Basra fa kana yuhaddathu an Abi Musa sai bayan alam da suke wurin suna masa fira suna bashi labari game da Abu Musa fakataba Abdullahi ila Abi Musa sai Ibn Abbas ya rubuta ya yi rubutu ya aika zuwa Abu Musa yas'aluhu an ashiya'a ina tambayan sa game da wasu ababa na addini fa kataba ilayhi abu musa sai abu musa ya zana reply ya aiko ma ibn abbas cikin tambayin da ya yi. daga cikin wannan sai ce inni kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaka Ya ce ni fa na kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani yini ni na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata yini bana wani rana فأراد أن يبورا سي النبي صلى الله عليه وسلم ينفي يفساري النبي ينفي يفساري فأتى دمثا في أصل الجدار أبن نبي نفي دمث شين المكان السهل الذي يجزم فيه البول فلا يرتد على البائل المكان السهل الذي يجذب البول الذي يجذب يجذب فيه البول فلا يرتد alal ba'il shi ne wuri da yake sahal wanda yake kunce kamar dai akwai kuma rami akwai slope to shi ake ce ma damis damisan ya fito daga kalmar da ake ce addamis to annabi sallallahu alaihi wasallam ran da yiri wannan tsarin sai ne ni irin wannan wuri wurin da ke kwance wurin da ya slope hakan da wurin da yake da gangara wurin da ke kwance kasa kamar dai akwai rami sabu ne wurin fi asalin jidar a karkashin bango to fa bala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitsarin shi a wurin thumma qala sallallahu alaihi wasallam yi abu musa ya ce bayan annabi yayi wannan sai annabi ya ce idza arada ahadukum an yabula annabi ce idan dayan ku ya nufi yayi fitsari idan dayan ku ya fita yayi fitsari shine yayi boli annabi sallallahu alaihi wasallam ce falyartad falyartad li bawihi mawdi'an annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyartad falyartad falyartad libawihi mawdi'an annabi ce to me shin nan falyartad ay falyatlub ay liyatlub libawihi mawdi'an ay makanan lajinan annabi ce to me shin ya nemi mafisarinsa wani bigiri shine inda ya ya nemi kar ya tsaya ko ina kace ya tsari kar ya zabi ko ina kawai ya tsari annabi da kansa ya nemi kansa ya nemi mafisarinsa. wurin da ke dacewa wuri da yake wuri da ke kwance da zai iya fitsarin nan ba da fusari ya tattaso ruwa da an kana fusari yana wasuwa yana spray da za a iya taba wurin kada ya kuma ya taba kafafunka wa hasasan in kana su ne ko kana sai kana fusari ya taba sai ya buga ya taso shi yasa kuskure ba face bango ana fusari don ya taba bangon shi na kuma waso maka ba kuma taba ba kuma spray wuri mai karfi kamar cement ko tans ana fisari kasa da da farar kana da wanda ke slope ne shi kana fisari shi na slope yana zuwa haka to lokacin nan so do haka bai wa maka amma da kai shi straight ka ganka ya wasu ya wasu maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan magana wannan hadisi kuma hadisi ne da yake maluma hadisi sun da'afa wannan hadisi maluma hadisi sun da'afa wannan hadisin sai uh, imam abu ahmad ibn hanbal ya rawaito shi sannan kuma imam hakim ya rawaito imam baihaqi ya rawaito amma uh, imam musan imam abu dawud ne kuma da karatu ta shi ma ya rawaito amma uh, an da'afa shi wasu an karba cikin da'ifu sunan abi dawud za gan wannan hadisi yana wurin a cikin volume 9 shi in ka page page 9 da page 10 volume 9 page 9 da page 10 za a gani yadda aka nuna dalili da yasa wannan hadisi ya zama da'ifi amma malum Madiwa suna hujja da shi suka ce saboda duka na nuna ma mutum yadda zai safta ko ko zai sabtatar da kanshi ga barin cutan fusari Allah ban ya kiyaye sannan bayan wannan sai Imam Abu Dawud Allah ya saka masa alkhairi sai ya kuma kawo wani babi kuma na uku yana cewa babu ma ya ar-rajul idza dakhala al-khala'a babu ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-khala'a yace babi kenan ai hadha babun yace wannan ko shi ma babi ne fi ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-khala'a babun babu ma yaqulu ar-rajulu idza dakhala al-khala'a wannan tafsir kenan ni ke fasara shi na sharhi suna cewa haza babun wannan shi ma wani fi ma ya da zai mana magana a sha'anin abin da ya kamata mutum ya faɗi A rajul huna yana dokan namiji da mace ba rajul na namiji ba akwai lokacin da rajul ar-rajul ke zama namiji ban da mace akwai inda kuma ar-rajul ke dokan namiji har da mace kuma rayuka dokin mutum duka shi ne kwarin Allah ta cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah to wannan ana nufin dukkan mutum namiji na shiga ciki mace ma na shiga ciki sai ya ce kamar babun ai hada babun wannan shi wani babi ne fi ma ya kulu rajul a cikin sha'ani abin da ya kamata mutum ya fari idza dakhala al-khala'a idan ya yana nufin shiga bayan gari in ma ban gida ko ko kusfa ko nan ka ji da kyau ya ce idan dakhala al-khala'a idan ya shiga idan ya shiga dan kan kaman ce an shiga sannan ai a fadi abin za a fadi na addu'a malam na nuna wani akwai addu'a da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar muna annabi ya nuna muna addu'an shiga bayan gari in ma kusfa ko bangida sai malam na so ya nuna muna amma sai ma ce idza dakhala idan ya shiga amma abin nufi nan ba sai ya shiga ba abin da ake nufi da shi shine idza arada dukhula إذا أراد idan إذا دخل أي إذا أراد dukhula idan ya nufi shiga. sai sa wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam zai koya mana cikin wannan hadisi shine in mutum ka nufi shiga bayan gari ko kan kake kofa gabanin ka shigan ake karanta wannan addu'a a ba yadda ka ganshi kwance in ka shiga ba kan ce ka shiga kofan sannan kai ke ka shiga cikin bangidan ko ba shi ka shiga cikin kuskon sannan ka yi addu'an ba a'a ba haka malam ke nufi ba shi yasa abin da ake nufi da khala kuma shine mawdi'u qada'il haja alkhala shine mawdi'u qada mawdi'u qada'il haja shine wurin biyan bukata mawdi'u qada'il hajati mawdi'ul qada'il hajati shine wurin biyan bukata mana wurin da ake zuwa biyan bukata na bayan gari ko ko wurin biyan bukata na kusfa yasa ana dokan bangida ko kusfa bayan Allah da ke biyan karatu tukan mu nan nake so mu so mu karatu yawancin mu Allah rabbi ya gane da mu kaga mutum ya tashi zai shiga gida kai sai shi shiga cikin duhu ba na nufi cikin duhu da haske ba ba na yana shiga ne kai sai gaba daya kuskure yi kaga mutum zai shiga kusfa sai shiga wannan kuskure yi ko da irin kusfan daki so yanzu zamani ya zo yawancin mutane cikin dakunan su akwai kusfa yawancin mutane cikin dakin su akwai bayan gari hatta irin wa'annan kusfan da ban gidan in ba ka shiga kada ka shiga kai sai haka akwai addu'a kuma addu'an nan amfani ne ma ni da kai amfani ne ma duk mutum saboda neman tsari da kiyaye kanmu ga barin miyagu da kuma cututtuka jaza bayan Allah mu ji wannan karatu da kyau mu kuma take note of bangaren na karatun da, don mu koyi mu gane mu koya ma iyalinmu su ma su gane mu koya ma 'ya'yanmu su ma su gane mu koya ma ƴan uwaye mu da ke tare da mu su ma su gane so da yau in kai ma ka ji shi ka gane shi kai ma ka zama malamin shi inda ka zauna in bai ni in wurin firan ku ne in wurin cin abincin ku ne in kai da iyalin ka ne in wurin duk wani movie ko duk wani abu ne yi kokari ko cikin mota ne ku hadu ko a wurin aikin ka ne ko ofisin ka ne matuka akwai ƴan uwayenka musulmai yi kokari kai ma ka ba su wannan sako lokacin karatun ya yi amfani kenan Wai ta karatun ya je nisa ko ko a wannan karatun nan zaka she ya je nisa ka she ma family and friends ka she ma ɗan uwayenka ya je gare su su ma su ji su yi amfani da shi lokacin ka karatu ya amfani kenan Allah zai baka lada kamar kai kai kai wa'azi to lokacin wa'azi mu yayi amfani malamin da littafi yayi amfani shi ne ciro din na kwasto na hadisi sai kan kai kuma ka samu naka rabo mimaran ke fadi muna yace haddasa musaddad bin musarhad yace musaddad dan musarhad shi wani wanda yake yayi mafira game da wannan hadisi haddathana hammad bin zaid yace hammad dan zaid dan zaid shi kuma ne ba mu labari wa abdul warith da kuma ba wa Allah ce masa abdul warith yace an abdul aziz bin suhayb yace su ma shi ma ya ji ne daga ba wa Allah ce masa abdul aziz dan suhayb an anas bin malik yace shi kuma ya ji ne daga Anas bin Malik shi sahabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu da Allah tabbata bai shi qala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala an hammadin qala allahumma inni a'udhu bika wa qala an abdul wa qala an abdul warith qala أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال أبو داود رواه الشعبة عن عبد العزيز اللهم inni أعوذ بك وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب فليتعوذ بالله كما billahi billah wannan hadisin ga kamar yadda muka ji hadisi ne ingantaccen hadisi yana tabbace cikin littafin imam abu dawud da ake ce sunan abi dawud amma hadisin imam bukhari ya rabato shi hadith number 142 cikin sa'idu bukhari hadisin yana wurin sannan wannan hadisi guda guda imam muslim ya rawaito shi hadith number 375 imam muslim ya rawaito shi ba shi kawai ba imam tirmidhi shi ma ya rawaito wannan hadisi shine hadisi na biyar da cikin littafin tirmidhi sannan wannan littafin guda guda kuma imam nasa'i ya rawaito shine hadisi na 19 19 a cikin imam nasa'i da cikin sunan nasa'i sannan kuma imam ibnu majah shi ma ya rawaito wannan hadisi shin 298 ta bin sana imam ibn majah sannan imam darimi shi ma ya rawaito sannan yana cikin ibn ghalil ma na shaykh nasir bin albani an tabbatar da shi cikin sahih abi daud sahihu sunani abi daud hadithin yana ciki shi wanda hadithi hadithi ne mai karfi hadithi ne mai karfi matukan karfi hadithin da yake kusa malum hadithai duka sun tabbatar da wannan hadithi shi ne mai hadithin ke farin ba wa daga cewa musaddad dan musarhad shi ya ba mu labari game da wannan hadisi shi kuma Hamad bin Zaid da kuma Abdul Warith su suka ba da wannan labari na hadisi kuma gabarin wani bawan da aka ce masa Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik ce Anas bin Malik ya dalle ta bata shi ya ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a da zuwa daga na muku bayani ya ce manzo Allah ya kasance idza dakhala al-khala'a in ka ji shi kamar ya ce in ya shiga kusfa ko bangida in ya shiga kusfa ko bangida amma abin da ake nufi nan shine idza arada dukhul al khala'i idza arada dukhul al khala'i idza arada dukhul al khala'i in annabi ya nufi shiga bangida ko ko ya nufi shiga kusfa to nan sai ce qala al hammadin qala riwayan na hammadin nan sai ce annabi na cewa ne اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث da ya fi fasara amma na son jan je gaba saboda ku gan bambanci domin ya zo da sigogi daban-daban wa qala an Abdul Warith riwayar Abdul Warith ne yace annabi na cewa ni a'udhu billahi a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith ku ji da kyau nan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wanda ka san wannan karika wanda kuma sani ba kana so ka koye shi yau Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi sannan kuma can kuma ba Allahumma ya fara da a'udhu da bayan shi yake a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ithi yasa wanda shi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi yayi wanda kuma yace kuma a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ithi shi ma yayi ma'ana magana kenan shi yasa wanda ce Allahumma inni a'udhu bika yayi wanda ce kuma a'udhu billahi yayi min al khubut wal khaba'ith nan shi guda to ya manan shi abin da yake cewa lokacin shigan ka bangida ko kusfa na magana mace ku yafe muna yau ne mun yi kalmomi wanda yake da bai kamata mu yi amfani da su ba amma so da fahimtar mutane shi sa mu hakuta da juna mu hakuri mu fahimci karatun karatu ne ba don karatu ba da da kalmomi ba za su fito bakin mu ba Allah wani ya yafe mu duka baki daya annabi sallallahu alaihi wasallam in zai shiga bayan gari ko kusfa yana cewa Allahumma ya ubangiji Allah inni a'udhu bika balle ni bawan ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika mana a'udhu bika ai alja'u wa aludhu bika ina fakewa ina fakewa da kai Allah ina fakewa da kai Allah shine a'udhu bika ina neman sani da kai Allah ina fakewa da kai Allah kamar dai wani abin cuta zai same ka sai ka fake ka boye bayan Allah ubangiji a misali shine kamar mutum da ka dusi zai jefe ka sai ka boye bayan wani fila to ka nemi sani da wannan fila kenan ko ka wani zai buga ka sai ka boye bayan wani mutum yadda za a yi wannan mai shi bai iya kai da kai ba mai buga ka to ka nemi sari ko ka faki bayan wannan mutum kenan to amma nan ba ana fakewa da wani halitta bane ba ana fakewa da wani makhluki bane ba ana fakewa da wani mutum ko aljanni ko wani ba annabi ko wani bane kana neman sarin nan ne kamar yadda annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake neman sarin nan daga Allah da kanshi yasa yana neman sarin ne da Allah a'udhu billahi ina neman sarin da Allah ba ina neman sarin daga Allah ba a ba neman sari daga Allah amma ana neman sani ne da Allah daga cutan shaitan idan muka ce a a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman sani da Allah daga cutan shaitan ba ba fasara a'udhu billahi ina neman sani daga Allah a mutum duka la malja min Allah illa ilayhi babu mafaka daga Allah sai zuwa ga Allah babu mafaka daga Allah sai zuwa ga Allah yasa ba faki ba neman ba mun neman mafaka daga Allah ba da za ku burkati amma wani in yana bin ka sai ka burka ka boye da ka zo ka nemi sani da Allah yasa ana neman sani ne da Allah ba daga Allah ba sa kana cewa Allahumma arid an rubuta fadi kenan mun ko ya koya mu al'umma ne mata fadi Allahumma ya ubangiji ma'ana Allahumma shi ya Allah ya Allah to sai aka fidda ya nan aka bar shi mim sai zama Allahumma mim da ke karshen nan idan ka cire mimin nan shi zama ya Allah in ba in akwai ya ba ka mimin karshe yasa ba cewa ya Allahumma amma in ka kawo mimin nan ba sai ka ce ya Allahu in ko kana kana son mimin ya zo ba ka son ya yi, ka fito ya sai kawo mimin sai ce Allahumma yasa ma'ana Allahumma shi ne ya ubangiji Allah ma'ana Allahumma shi ne ya Allahu ya ubangiji Allah ni lalle ni bawanka da yake ban da karfi ban da wanda bara ban yantare ba kaina wani cuta in a'udhu bika ina neman sari da kai ai a'udhu bika ina fakewa da kai ina fakewa da kai ina komawa zuwa gare ka ka kiyaye ni min al-khubuthi wal khaba'ithi min al-khubuthi wal khaba'ithi min al-khubuthi khubuthi wai da hankali abinda yasa akwai min al-khub khub khub biskun bai amma nan muke karantawa da wani muke cikin littafin da mina al ba bawo na dokan bamma ko da kaza zai magana kan wanda ke dokan school kuma min al wal khaba'i mai da hankali da kyau abin da ke fadi kace kana neman sai da Allah min al wal khaba'i al-khubuth wal khaba'ith baikin maluma masu ibn da mu zata tuka da dama wanda yake ba so in kawo zata tuka duka so da rikitar da tunaninka ko kuma rikitar da fahimta hankalinka in ba ka alhamdulillah waɗannan zata tuka gabarin su da malama suka yi na game da ma'anonin khubuth wal khaba'ith tuka da malama kai da daban daban daban daban daban daban daban da ma'anoni da malama su kai daban daban da sharhi da malama su kai daban daban daban daban yana nan alhamdulillah amma ba zan so in amayo su in baka ba wa Allah ba zan so in amaro su in zubo su in baki bai ga Allah so da ban son rikitar da fahimtanka ko ko fahimtanki ki zarin da ma'ana guda wanda yake kusan ma'anonin gaba daya kai suke so in ka kama wannan ka gane shi ko ina ka je ka yi amfani da shi ba wani malami duniya ya shekwan ka kusa da fasara minne shi ne shetanai maza shetanai maza sannan khaba'if kuma shaitanai mata kamar yadda kuka sani shaitanai aljannai ne Allah ya sani da su daga cikin su kuma da kasan cikin mutane akwai maza akwai mata cikin dabbobi akwai maza akwai mata haka kuma cikin aljannai ma akwai maza akwai mata daga cikin su ake samun shaitanai daga cikin su ake samun shaitanai yasa yadda aka samun cin mazan su mu'minai haka ake samun cin matan su mu'minai yadda aka yi samun miyagu shaitanan iblisai cikin mazan su haka ake samun cikin mata wannan addu'an da kana cewa ni Allahumma ya ubangiji Allah inni lalle ni bawanka a'udhu bika ay alja'u wa aluzu bika ina fakewa kuma ina koma zuwa gare ka ka tsare ni ka kiyaye min al daga cutan dukuran min shayatin shine dhukran min shayatin shine maza daga shaitanai wal khaba'ithi ai wa ina fihim da kuma tattakin su yasa shaitanai maza da shaitanai mata duka kake ce ma Allah ubangiji kana neman sariya su to nan shine magana sai ana samu su bayan Allah da daga malumin hadisi shi suka ce a hubutun nan wannan khata ne suka ce khubuthin nan sukuni ba ka ce khubthi khubthi mana kha'un mai ba'un mai sukun sannan sa'un kisra suka ce wannan kuskure ne sam Allah ya saka musu alkhairi amma an samu Allah ce a wannan ma ba kuskure ba ne wannan ma yana da ma'ana aka tambaye su menene khubuthi na sukun suka ce al-khubuth shine sannan alhaba'i shine al so ce khubuth biskunin ba'i shine al-kufr wal khaba'ith shine al ba yabara khubuthi biskunin ba'i kafirci an da kiyar da shi khaba'ith kuma al shine dangi dangi na sabon Allah wanda yake wannan kuma alqur'ani ma ya tabbatar da haka da iko Allah na jawo su ayoyi dama ayoyin da ya kawo khaba'is cikin alquran duka ina jikon kawon biyu amma ita kalma khaba'is da kanta tana da ma'anoni daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban domin ita kalma al-khubuth asalin kalma cikin larabci shine al-makruh in an ce al-khubuth ita ce abin da al-makruh sannan kuma in dai ana nufi da shi cikin magana ne in an ce al min al-kalam in dai ana nufin magana aka ce khubth abin nufi shine ash-shatm zagi ash-shatm zagi ana ce mai khubth sannan kuma in dai ana batun hanya ne in ana batun hanya in kana ne da mai in ana batun magana ne game da hanya da huwa kufu wannan abin nufi da khubth shine kafirci kamar da na fari wannan ana nufi da shi kafirci sannan kuma in kana min ta'am in ana batun kalman cikin sha'anin abinci to wannan fa huwa haram batun haramu kenan wannan ma qur'ani ya kawo shi ko wannan jamu aya nan kusa akwai aya cikin suratul suratul a'raf akwai aya cikin suratul a'raf da Allah bane yake batun annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ya ce azabi usbu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay'in yace fasa'tuha sai yana kawowa yana kawowa a cikin wannan ayan da ke cikin suratul araf aya 157 akwai da zai na cewa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuhillu lahum at-tayyibat yana cewa yuharrimu alaihim al-khaba'ith khaba'ith wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith to kaga al-khaba'ith nan shine al-muharramat min al-ma'kul shi a ba na haram na daga abinci abin da aka haramta na abinci shi yasa Allah kalma khubus in ka zo da shi cikin batun yani abinci ibara abincin da yake haramu in ko wa in kana fi abin wa in kana min ash-sharab in ko an yi an yi amfani da kalma al-khubus cikin batun abin sha in ma ruwa ne ko drink ne ko wani nono ne wannan bana ma'anar shi ne wannan abbar shi ne mai cutarwa yasa ruwa da ka sha cutar da kai ana ce masa khubus abincin da zaka ci ya zama haramu ana ci masa khubuz hanyar da zaka yi zama hanyar kafirci ana ci masa ana ci masa khubuz magana da zaka yi mutum ya zama zagi ana ci masa khubuz sannan abin da mutum ke ki rai shari'a ke ki ana ci masa khubuz to wannan kalma khubuz nan duka yana shiga ciki daga irin sannan kuma liwati Allah kiyaye mu alfasha liwati shine ge ana cewa shi kuma khubuz idan kuma shi alqur'ani a cikin suratul anbiya aya na 74 akwai nan da cewa wannan jainahu من القرية التي كانت تعمل الخبائث ونجيناه بتوعنا بلوتكينا الله كي عشان صوت الأنبياء آية 74 الله تعالى ونجيناه من القوم الذين من ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث أنا شو من سيرة ده أنا بيقول ده بعدين وقت داري ده كتاكسنشي وانا داري وانا متاني وانا داري سكسنشي سنا أي لواتي yasa ka gane wannan daga kalman kenan daga shiga cikin shi yasa kamar yadda fari in ka dogo shi kan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi kuma na shaytanai maza da kuma shaytanai mata in da dogo shi min al-khubuthi wal khaba'ith kuma na da kafirci da dukkan sabon Allah wanda yake shi ma yana samun shiga ah, da mutum duka neman sari daga kafirci da kuma sabon Allah amma sai na ce wanda ya fi dacewa wal ilmi inda Allah wanda fi dacewa kamar yadda mafi yawan malama su masu tabbatar haka shine kasancewa mutum yana neman sarimi daga shetanai maza da kuma shetanai mata so da wannan wurin da muke shigan nan ban gida da kusfan nan wurin da yake da dama sukan je wurin nan suna zama ba komai ba sukan yawan suna yawan shiga wurin ba don komai ba don nufin cutarwa wa'annan miyagun iskoki suna yawan shiga wuraren nan suna yawan shiga wuraren nan suna yawan shiga wuraren nan wanda nufin cutarwa suke shiga wuraren shi yasa kada ka yadda ka shiga ko kuma inda ba sai an shiga an kare ba in ka nufi ka shiga sai ka karanta wannan addu'a sannan ka sa kafa Usman bin da ka shiga da kafan hagu ka shiga da kafan hagu da ka shiga ka shiga da kafan hagu sannan ka fito sai ka fito da kafa na dama to wannan shi ne Allah bangiji ya sare mu Allah bangiji ya kiyaye mu sannan in muka je hadithi hadisi kuma na biyar a karkashin wannan babi guda gudan yana cewa haddathana al-hasan bin amr yani as-sadusiyya haddathana waqi'u waqi'u an shu'bata an abd aziz wa ibn suhayb an anas bi hadha al-hadith qala allahumma inni a'udhu bika وقال شعبه wa qala marratan a'udhu billahi wannan hadisi kuma yace haddathana ko yake hadisin da ke tabbatar da hadisin nan ba sai kai yana cewa haddathana Husain bin Amr yace Husain dan dan Amru yani as-Sadusiyya shine Husain Sadusiyya shine wanda yake ba mu labari game da wannan hadisi haddathana Waqi'un yace Waqi shine wanda ya ba shi kuma ya labari game da wannan hadisi an shu'bata yace ya ji hadithin gani shi ma daga shu'ba an abdul aziz yace shi kuma ya ji ne daga abdul aziz wannan abdul aziz ne shine dan suhaib dan suhaib kuma shi ma yace an anas wa anas bin malik sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi hadha al hadithi bi hadha bi hadha hadithi da wannan hadithi shi ma ya rawaito shi baki an malik qala yace allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith wannan bayan da zo shi yana cewa Allahumma Allah ubangiji ina neman tsari da kai Allah ina fakewa da kai Allah min al daga cutan shaitanai maza wal khaba'ith da kuma cutan shaitanai mata wa kala shu'ba shi shu'ba kuma yace wa kala marata ce wani karo kuma yace a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith ina neman tsari da Allah daga cutan shaitanai maza da kuma shaytanai mata shi sanan yana gaya maka ni kamar addu'an ta kai shi kusa kudu an kira dama da ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ko an kira dama kuma ba ka fara wa wannan da ka ce wani da ka ce ni nabin a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith wannan ya kawo abin da lafzul jalala a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith to wannan shine wannan shi ne sannan hadisi na karshe a cikin wannan babi shine hadisi na shirin na wannan littafi yana cewa haddathana amr bin marzuq akhbarna shu'bah an qatadata an an-nadr bin anas an zayd bin arqam عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش مهتضرة مهتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل a'udhu billahi min al wal khaba'ith wancan hadisi da muka so kuka yi hadisi ne sahihi imam bukhari ya rawaito imam muslim ya rawaito imam abu awana kuma shi ma ya rawaito cikin kafin da sahihi wannan hadisi na karanta yanzu nan shi ma imam ibn majah ya rawaito hadisi ne sahihi imam ahmad bin hanbal ya rawaito imam ibn khuzaimah ya rawaito imam ibn hibban shi ma ya rawaito imam hakim ya rawaito imam abu ya'la shi ma ya rawaito imam tabarani ma shi ma ya rawaito a cikin kafin ba ake masa mustadu shamiyi shi ma ya rawaito hadisi ne inda ta ce hadisi ni annabi ke fari hadisi yake haddathana amr bin marzuq yace amr bin marzuq shi wanda ke yamma sura bin wannan hadisi akhbarna shu'ba yace shu'ba shi kuma ne wanda yake ya da labari ne wannan hadisi an qatadata yace ya ji wannan ya ji wannan hadisi daga qatada Ali Nadr bin Anas yace shi kuma ya ji daga Nadr da Anas an zaid bin arqam yace ya daura shi ma juni daga zaid bin arqam zaid bin arqam kuma yace an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya jiyo shi ma daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam qala yace inna hadhihi inna hadhihi hushusha yace lalle wanda hushush me aka nufi da hushush al hushush shine jam'i ne na hashun ko hashun duka lugatani ne lugogi ne guda biyu wanda yake ingantattu guda biyu da za ka ce hashun ko kuwa hashun jam'in shi shine hashush me ake nufi da shi Shi shine yani eh, ina itatunan ne suka taro suka yi kauri ne ina itatunan ne suka taru suka yi kauri da wannan wurin nan wurin da da can gabanin a zo ana samun bayan gari cikin gida da kuma a zo ana ban gida ana toilet ana kusurwa cikin gida to wurin da da sukan je su je su yi bayan gari su je su biya bukatan su wurin gabanin waye ya zo buɗe ido ya zo a je ana daukan ana ana ban gida gida ana kusurwa gida da can mutum na bukata ya je ya ban gida ya bayan gari yana zuwa ne wurin wa'annan itatunan dabino inda suke sassai kuma da ke dan kawai suke da tik kadan za su tare al'auran mutum ya subuna ya ban gida ba da ban ya gan shi ba to shi aka ce ma hashun ko kuwa hashun shi ne hashush da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata a cikin nan shi yasa abin nufi da shi ne ban gida ne ban gida ko ko bayan gari amma kawai da fari asalin shi ita tun da wasu kai kauri suka taro lura da za ka yi ka je ka boye karfa kan iya bukatanka ba da wani ya gan sarrafin ka ba to na shafi ce ma hashush so da suke zuwa wurin nan shi suka kira wannan bangida bangida bangida sai aka ce inna hadhihi hushush ana ce lalle wa'anda bayan gari bayan gari da mana wurin biyan bukatan da shine mawadi' mawadi' mawadi' qada'il hajati shine hushush mawadi' qada'il hajati wulare bijirayya na biyan bukata shine bangida yace muhtabaratun ya zo ne ya gina shi ne kan al-bina'i majhul ma'anar maganan ai ta haburu har washe wa yatim, ya ce wuri da yake aljannai da shaitanai suna zakkowa annabi ce inna hadhihi hushush yace lalle wa'anda bigirayya na biyan bukata ne mana wuraren da biyan bukata kamar kusa kamar gida annabi ce muhtabaratun yace wuri ne da yake tahduruha al-jinnu wash yace aljannai da shaitanai suna zakkowa suna zuwa wurin suna yawan zuwa wurin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza ata ahadukum al-khala'a da haka in yanku ya nufi zuwa ga bangida ko ko wurin biyan wurin biyan bukata annabi sai ya shiga wurin sagaga kar ya shiga wurin kai sai kar ya shiga wurin nan cikin ya yi addu'a wani addu'a zai yi a ce falyakul to mai shi ya gudu baki addu'a yana ce ya ce a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith Allah ubangiji ina neman sari da kai Allah daga cutan shetanai maza da kuma shetanai mata to wannan hadisi kawai na fari muku hadisi ne ingantaccen hadisi imam abu dawud da muke karanta zafin sa sunan abi dawud ya kawo shi imam ibn maja shi ma ya kawo shi imam ahmad bin hanbal shi ma ya kawo shi imam ibn khuzaima shi ma ya kawo wannan hadisi imam ibn hibban shi ma ya kawo wannan hadisi imam hakim ya rawaita wannan hadisi imam abu ya'la da imam tabarani dukkan su rawaita wannan hadisi ingantaccen hadisi ne Allahu akbar imam nasa'i ma ya rawaito hadisi a cikin littafin sa da ake cewa sunan kubra ya rawaito wannan hadisi to haka bayan Allah karatunmu na yau nan da mu takaita amma ko da baka dauki komai cikin karatun gaba ka dauki karatu biyu shine kada ka yadda ka shiga bangida ko kusfa ba da kai addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da yake shaytanai da aljinnai na yawan shiga wurin da yake shaytanai da aljinnai na yawan shiga to shi yasa kada ka yadda ka shiga iri irin waɗannan wuraren nan ba da kai addu'a ba a da ce kuma zuwan su wurin nan suna zuwa ne yawanci don su cutar da mutane in ba ka ba in ba don nufin cuta ba in na shiga ban gida na shiga kusfa wanda nake fara kuma hatta irin kusfa da irin ban gida ban gidan gidaje mu suna ciki ba da ne sai ban gida bisa ko wani public abu da ba a na gidaje mu ma yana ciki idan ka ka duba a gida ne ko daki ne ko wannan kaza ne ba ku a yi addu'a sannan ka shiga so da dukan su wurin bayan gare ni dukan su wurare ne da yake wa'anda ababa halittun Allah suna shiga wurin shiga su wurin kuma ba suna nufin alkhairi bane don haka kuma yana ya fari yace idza arada ahadukum alkhala'a idan dai ai idza arada ahadukum dukhul alkhala'i in dai kuna nufin shigan ban gida kai shiga kai sai kai shiga sagaga kai shiga shuru kada shiga gaba daya ko ya abin ki jinka iyo kar kana kudu kana shigan nan da wani abin yana masuwa kana kudu kana shigan nan kai addu'a sa'annan ka shige ka je ka biya bukatanka to lokacin nan kada Allah ba zai in ya hamsa Addu'anka ka kuma Allah bai rahama ni da bayan ya ce duk wanda aka gudu masa kofan addu'a Allah ba zai hana shi karbuwa ba Allah kuma na gudu masa kofofi na samun karbuwa to Allah ya tabi kana gaban ka shiga ka biya bukatan ka ka fito cikin lafiya lau amma ba haka ba wurin da yake diwa ku dai ku duba ga an ce wani ya shiga ya fadi so diwa so da mutane ke shiga kuma su fadi in an ranga su an doke su ba su rai kuma wasu su ai jinya ai jinya ai jinya ai jinya kashi ba samun kansu su kwashe ka an Allah kiyaye mu so da wani abu ke kan bugun su wani abu ke bude so ya so nawa mutum ta ke shiga ban gida da shi ya samsi ya fadi kafa ya kare ai jinya ai jinya ai jinya an yi hospital an yi baki an yi surgery an yi duk abin da yi amma samun kafan kuma kamar da me yasa wasu ababen banza miyagu suka buge shi Allah ba ya kiyaye mu shi yasa annabi bai gwada mana addu'a kan abin da yake bi da muhimmanci ayi addu'a kai ya tunda annabi musamman Allah sallallahu alaihi hadisi ya tabbato shi da kanshi yana yi bai nuna mu yace mu yi me kake jira kuma bawa Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ko kuwa shi da farkon ko kuwa ma ce kaman a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith wannan kai duka ya ishe ka shi ka biya bukatanka in ka fito kuma ka gode ma Allah da ya ka zanta ga barin gangan jikinka ina da muke takaita da karatun mu ban sani ba akwai tambaya lokacin ya riga ya ce akwai tambaya daya biyu uku sai mu doki in ko ba tambaya sai mu addu'a mu tashi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuma kaji da mu samu mizani inda mu kuskure kuma Allah da mu yafi mana na'am